gyaɗa sai gyaɗa akwai tibis akwai marau gyaɗa don Allah don annabi a samun wawa akwai tibis akwai marau gyaɗa don Allah don annabi a samun wawa sai gyaɗa don Allah a samun wawa don Allah a samun wawa wallahi cewa yake a sa mai wawa a samun wawa don Allah don Allah don annabi a samun wawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abi ai sai gidata Allah ya isa ga ɗata wallahi Allah Allah ya isa daga talla daga cewa ku samu wawa sai ku zo ku kwace min gyaɗa Allah ya isa wallahi Allah